صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin na wani lokaci kuma ya kashe a wannan rana da fatan an yi ne cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba Bani kuma zan kawo muku sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau kanan kuma sai shirin murin masu saurare za ku saurari shirin nan na kisoshin rayuwa bayansa kuma muna tafi da shirin lafiya sai da kula za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne abin da za a je a zangon shirin namu na wani lokaci da dar Allah amma kafin a je abin da na ambata ɗin baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau talata goma sha bakwai ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin wanda daidai da ɗaya ga watan rabiu thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijira kamariya masu ware ko kun cewa shekaru ɗari da hamsin da ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan nuwamban shekara ta alif ɗari takwas da sittin da tara aka buɗe mashigar ruwa ta suwiz a ƙasar masar wace ta hada da tekun mediterranean da kuma tekun red sea wani injiniya ɗan ƙasar faransa ne ya jagoranci gina mashigar mai tsawon kilomita 168 mai kuma faɗin kilomita 120 zuwa 200 ya kammala aikin ta a cikin shekaru goma mashigar ta takaita zirga-zirga ta jiragen ruwa daga yankin asiya zuwa nahiyar turai da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau kwanaki biyu bayan kamawa da kuma tsare jami'an ofishin jikadancin kasar amurka a birnin tehran wanda ɗaliban jami'a suka yi tare da tuhumar su da yin aikin asiri da gwamnatin amurka marigayi imam khomeini ya buƙaci ɗaliban da su saki mata da kuma baƙin fata waɗanda aka kama su a cikin amurkawan a cikin wasiƙar da marigayi imam khomeini ya rubuta wa ɗaliban ya bayyana cewa mata suna da haƙoƙi na musamman a cikin addinin musulunci wanda kuma dole ne a kiyaye waɗannan haƙoƙi kamar yadda addini ya yi umarni sannan bakaken fata kuma sun sha wahala a hannun amurkawa mai yiwa ba tare da sauran su bane suka shiga wannan aiki don haka idan ya tabbata ba su da hannu a cikin ayyukan leƙen asiri to a sassauta musu har ma da sukin su a nan ne ɗaliban suka saki mata goma sha uku da kuma bakaken fata waɗanda suke a cikin jami'an jikadanci na amurka a birnin tehran tun bayan daukar wannan mataki da ɗaliban jami'ar suka yi na kame jakadun amurka bisa zargin su da ayyukan leken asiri a cikin ƙasar da kuma yadda suka bayar da dukkanin taimako ga gwamnatin sarki sha wajen murkushe boran al'umma a ƙasar ta iran gwamnatin amurka ta yi ta bin hanyoyi domin ganin cewa iran ɗin ta manta da dukkanin abin da ya faru da kuma gwamnatin ƙasar ta iran bayan kafa juyin juhalin musulunci tana ɗaukar rawar da amurka ta taka wajen murkushe rayuwar al'umma a kasar da kuma wawashe dukiyoyi na al'ummar kasar a ƙarƙashin mulkin sarki sha a matsayin wani abu wanda ba za a taɓa yafe shi a cikin sauƙi ba ganin irin matakan da gwamnatin iran ɗin ta ɗauka na ƙin miƙa wuya a lokacin hakan ya sa amurka ta fara ɗaukar matakai na kakaba mata takunkumin kare tattalin arziki tun shekaru 41 da suka gabata har zuwa inda yau take. jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a agogon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz biyar shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe bakwai da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kula labaran duniya tare da Muhammad Awal Bauchi. To da farko ga muhimman kanunsu. sojojin saman najeriya sun hallaka wani adadi mai yawa na 'yan kungiyar boko haram a dajin sambisa iran ta ce za ta mayarwa amurka da martani mai kaushi matukar dai ta kawo mata hari firaministan habasha ya sha alwashin kawo karshen yakin da ke gudana a yankin tigray tsakanin dakarun gwamnatinsa da na 'yan tawayen yankin to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan. rahotanni sun bayyana cewa sojojin saman najeriya da suke aiki cikin hare-haren nan na operation lafiya dole sun hallaka wani adadi mai yawa na 'yan kungiyar boko haram biyo bayan wasu hare-haren da suka kai musu ta sama a dajin nan na sambisa da ke jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya rahotannin sun bayyana cewa jami'in hudu da kafafen watsa labarai na helkwatan tsaro ta najeriya manjo general john enincine ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya ce sojojin sun sami wannan nasarar ce sakamakon wasu hare-hare da suka kai wa sansanonin 'yan boko haram din da ke dajin nasan bisa a ranar 14 ga watan nuwamban nan da muke ciki jami'in ya ce wajajen da aka kai wa hare-haren wajaje ne da 'yan boko haram din suke amfani da su wajen tsare-tsare irin hare-haren da suke kaiwa tana yanin ce ya kara da cewa a yayin shawagin da jiragen yakin da aka tura su yankin suka yi ne ta sama suka gano wani adadi na 'yan boko haram din suna zirga-zirga inda nan take aka buɗe musu wuta lamarin da ya sanadiyar hallaka wani adadi mai yawa na 'yan ta'addan in ji shi mai magana da yawun gwamnatin kasar iran ali rabai ya bayyana cewa amurka za ta fuskanci martani mai kaushin gaske daga wajen iran matakar da gige ɗebe ta kawo wa ƙasar hari misrabe yana mai da martani ne ga wani labari da kafafen watsa labaran amurka suke yadawa na cewa shugaban amurka donald trump ya nemi shawara kan shirinsa na kawo wa babbar cibiyar nukiliya ta kasar iran din hari amma daga baya janye maganar inda ya ce duk wani hari kan al'ummar iran to ko shakka babu zai fuskanci marar da martani mai kaushin gaske harlawa mai sarbai wanda aka wallafa wannan kalami nasa a shafin intanet na mallakin gwamnatin ta iran ya kara da cewa shi a karan kansa dai baya hasashen faruwar harin don kuwa baya jin amurkawan da su so haifar da wani rikici a yankin nan da kuma duniya baki daya to sai dai kuma ya sake jaddada matsayar gwamnatin iran kan cewa amurka ba za ta je ta daɗi ba matukar dai ta kawo kasar hari jaridar new york times ta amurkance dai ta buga wani rahoto da ke cewa shugaba trump din ya nemi manyan mataimakansa kan sha'anin tsaron kasa, da su ba shawara kan zaɓin da ake da shi na kaiwa babbar cibiyar nukiliyar ƙasar iran hari sai dai kuma da karshe trump din ya janye wannan shawarar dakatar da harin bayan da masu ba shawara din suka ki amincewa da hakan da kuma nuna masa irin hatsarin da ke tattare da wannan lamari tuwari laure a dangane da iran din jamhuriyar musulunci ta iran ta kaddamar da wasu na'urorin gano cutar nan ta coronavirus cikin gaggawa kana kuma cikin inganci da masanan kasar suka kera wanda aka ce za ta iya gano cutar cikin kasa da rabin sa'a a yau ne da aka kaddamar da kuma nuna wa duniya wannan sabuwar na'urar yayin wani biki da mataimakin shugaban kasar ta iran isaac jahangiri ya jagoranta a yau talata bayanai dai sun nuna cewa kamfanin nan na barakat e health company ne ya samar da wannan na'urar wacce aka ce tana da karfin gano cutar ta coronavirus cikin mintuna 15 zuwa 20 kuma nan ba da jimawa ba za a shigar da ita kasuwa yayin da yake magana kan irin waɗannan na'urori da iran ɗin take samu da kuma wato nasarori da iran take samu a wannan fage na faɗa da cutar ta corona shugaban cibiyar faɗa da cutar corona ta birnin tehran dr alirza zali ya ce a halin yanzu da iran ta samu kwarewar kera irin waɗannan na'urorin gwajin kuma yanzu haka iran tana daga cikin kasashe biyar na duniya da suke da irin wannan kwarewar waɗanda suka haɗa da amurka china koriya ta kudu da kuma Birtaniya. dr zalidi ya kara da cewa tunaka gudanar da gwajin na'urar kan marasa lafiya kimanin biyar kuma an samu nasarar yayin wato wannan gwaji kamar da kuma tabbatar da cewa na'ura ta da inganci sosai wajen gudanar da ayyukanta to masu rari kada da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan rado hausa boh a nan birnin tehran Firaministan kasar Habasha Abe Ahmad ya sha alwashin kaddamar da hare-haren da ya kira ta ayi ta kare a kan yankin nan na Tigray na kasar bayan cikin wa'adin kwanaki uku da ya ba wa mahukuntan yankin na su ajiye makamansu da kuma miƙa kai firaminista abe ya bayyana haka ne cikin wata sanarwa da ya watsa shafinsa na facebook inda ya ce wa'adin kwanaki uku da aka bawa dakaru na musamman na tigray da kuma masu ɗauke da makami na su ajiye makamansu ya kare a yau dinnan talata don haka a cikin kwanaki masu zuwa jami'an tsaro da su ɗau matakai mai tsananin gaske a kansu. su ranar juma'a da ta gabata ce dai minista a din ya ba wa jam'iyyar tigray people's liberation front mai mulki a yankin na tigray wa'adin kwanaki uku da su miƙa kai ga sojojin ƙasar in ko ba haka ba to kura su fuskanci fushin gwamnatinsa wannan jan kunne da firaministan yi wa mahukuntan tigray din da ya biyo bayan wasu eh, 'yan hare-hare da dakarun gwamnatin suka kai wajen babban birnin yankin wato mikele inda firaministan ya ce nan ba da nan da 'yan kwanaki kan dakarun nasa da su kwace yankin a ranar hudu ga watan nuwamba nan ne dai dakarun gwamnatin kasar habashin suka fara kaddamar da hare-hare kan yankin na tigray a matsayin mai da martani ga hare-haren da dakarun yankin suka kai wa sansanonin sojin tarayya da suke yankin zuwa yanzu dai ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukan su kana wasu dubbai kuma suka tafi yan gudun hijira musamman zuwa kasar sudan babban hafsan hafsoshin sojojin sama na kasar iraki manjo janar shahab jahid da kuma takwaransa na kasar iran brigadier general aziz nasir zade sun jaddada wato aniyar kasashen nasu wajen yakar 'yan ta'addan takfiriya da sauran barazan da ke fuskantar kasashen nasu jami'an biyu sun tattauna sun bayyana hakan ne a bayan tattaunawar da suka gudanar a yau dinnan talata a nan birnin tehran a ci gaba da ziyarar da jami'an na kasar iraki suke yi a iran inda suka tattauna kan yadda kasashen biyu za su kara karfafa alakar da ke tsakanin su musamman a fagen fada da ta'addanci wanda ke barazana ga tsaro da lafiyan kasashen biyu har ila kuma manyan hamsoshin sojin kasa kasashen iran da iran din iran da iraki sun tattauna kan hanyoyin da za su kara karfafa alakar da ke tsakanin su ta bangaren gyara jiragen saman yaki da kuma ba da horo na sojoji a wata sabuwa kuma wata ganawa da ta gudana tsakanin ministan tsaron kasar iran brigadier janar amir hatami da takwaransa na kasar iraki janar juma anar sa'udun sun tattauna dangane da shirin da iran take da shi na sayarwa iraki da makamai da sauran kayayyakin soji ziyarar ta manyan jami'an sojin Iraki zuwa iran da tana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Iraki ta sanar da aniyar ta ta kara karfafa alaka ta aikin soji da ke tsakanin kasashen biyu da kuma aniyar ta na sayan makamai daga gurin iran to ƙarshen labaran duniyan kenan. To ga shida Muhammad Awul Bauchi dauke da labaran duniya. Yan sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da muka riga muka ambata inda za a fara da sauran shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Rahim. Masu raro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na Afirka a yau. Shiri ne dai wanda muka saba tattauna batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne akan wani rahoto da jaridar Yahudawan Sahiyoniya ta Yediyo ta Haranot ta buga wanda ya kunshi riya cewa jamhuriyar Nijar tana tattaunawa ta sirri da 'yan Sahiyoniya din domin kulla alakar diplomasiya da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. za mu dubi maga manufar wannan rahoto sannan kuma da martan da jamhuriyar Nijar ɗin ta mayar akai da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata ne dai wata jarida ta haramtacciyar ƙasar isra'ila mai suna yadda ta haranot ta buga wani rahoto na musamman da a ciki ta yi kirarin cewa jamhuriyar niger wacce mafi yawancin al'ummarta musulmi ne da ke yammacin afirka tana tattaunawar sirri da ita domin buɗe kafar alaƙar diflomasiya har ila jaridar ta yahudawa ta ci gaba da cewa ƙasar saudiya tana yi wa mahukunta a birnin yamai matsin lamba domin ganin sun kulla alaƙa ta diflomasiya da yahudawan sahiyoniyar rahoton da wannan jarida ta kawo ya kunshi bijiro wasu bangarori na jami'an leƙen asiri da ta ce su ne waɗanda ake tattaunawar da su. to kowace manufa ce wannan rahoton yake kunshe da ita ita dai wannan jarida ta radio ta not an kafa ta ne a karan da ya shuɗe wato a shekara ta 1939 a palestino wata ke ƙarƙashin mulkin mallakar birtaniya wato shekaru tara gabanin ƙirƙirar haramtacciyar ƙasar ta yahudawa a cikin palestino a cikin waɗannan shekarun na aka furta har zuwa yanzu ita ce jarida wacce aka fi karantawa a faɗin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya an kafa ta ne tun da fari domin ta rika ɗaukar labarin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamayar birtaniya da tallata shi ga 'yan sahiyoni a sassan duniya mabambanta da zumar ingiza su yin hijira su mai falasɗinu ita kanta a jaridar sunanta kenan wato labarin ƙasa waccan manufa ta san shimfiɗa iko a falasɗinu ta kowace hanya da kowane ɗan sahiyoniya yake da ita tana tare da editoci mabambanta da suka rike jaridar tun daga kan wanda ya assasa ta gershom komarov da kuma ka ta fara kamfanin da yake rike da ita a yanzu wato rediyo ta aharar north wanda ƙarƙashinsa da akwai tashoshin talbijin da dama daga cikinsu da akwai channel 2 da mujarrar la'isha da wasunsu don haka jaridar tana a sahun gaba wajen saita tunanin yahudawan sahiyoniya da kuma ingiza su daukar wani mataki da zai daidai da manufar haramtacciyar kasar isra'ila da kirkirarta abu mai jan hankali akan wannan rahoton shine jaridar ta buga shi a wannan lokaci da ake karatar manyan zabuka a jamhuriyar nijar za waɗannan zaɓukan ne dai a ranar 27 ga watan disamba mai zuwa watakila yadda wasu ƙasashen yankin larabawan yankin tekun fasha suke rigegeniyar ƙulla alaƙa da 'yan sahiyoniya a wannan lokacin ne ya ruɗi haramtacce ƙasar isra'ila take ganin cewa za ta yin tasiri a wasu ƙasashen musulmi ta hanyar fitar da rahotanni kwatankwacin wannan kamar a jamhuriyar nijar domin ingiza mahukuntanta su yi koyi da larabawan sai da wani lissafi da ya ɓace wa 'yan sahiyoniyar shine cewa a ƙasashen musulmi musamman na afirka yahudawan sahiyoniya ba su da farin jini domin an san su a matsayin azzalumai da suka yi wa falasinawa ƙwacen ƙasa da yi musu korar kare zuwa gudun hijira da ba su shirya ba a gefe ɗaya da waya a iya cewa lissafi ya ɓace wa mahukunta a jamhuriyar Nijar su yi tunanin ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila har ta kai ga kafafen watsa labaru sun fito da shi a jajiberin zaɓe. Domin shakka babu mahukuntan ƙasar sun san cewa yin hakan wani abu ne wanda zai iya yin tasiri akan waɗanda za su kaɗa ƙuri'a don ma a ce da gaske ne an yi ganawa da yahudawan sahiyoniyar suke magana sannan kuma labarin ya fito fili yanzu zai zama kamar wani kunar bakin wake ne na siyasa Tare da cewa idan ana maganar siyasa ana batu ne na abin da zai iya yiwuwa a aikace kamar yadda masana kimiyyar ta suke faɗa amma hausawa kan ce ido ya san kima kuma ita siyasa ciniki ne na auna riba da asara da kowane ɗan siyasa wanda yake rike da iko ne ko kuma ɗan adawa yake aunawa. to tun ranar litinin dai mahukunta a jamhuriyar nijar din suka fitar da sanarwa inda suka musanta wannan rahoto daga tushensa suna mai kora cewa babu kamshin gaskiya a cikinsa ko kaɗan a sanarwa da sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar a wannan litinin ɗin ta ce san babu kamshin gaskiya game da wannan labarin tana kuma nuna matuƙar mamaki da bacin ranta kan labarin da ta ce mara tushe ne sanarwa ta ci gaba da cewa niger na nan kan bakanta na goyon bayan al'ummar musulmi musamman kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic ko oci wacce za ta karɓi taron ministocin harkokin waje na kasashen mambobin kungiyar a karo na 47 a birnin yamai gwamnatin ta jamhuriyar nijar ta kuma yi tuni da cewa har kullum fa tana nan kan matsayinta game da rikicin isra'ila da Falasɗinu na goyon bayan kwamitin quds mai alfarma wanda take a matsayin memba a cikin wannan kwamitin tun da aka kirkire shi a shekara ta dubu da tara 1975. To masu raro za mu dasa aya a nan saboda lokacin da muke da shi ya zo ƙarshe. muna gata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauki da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gashe-gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum jamhuriyar musulushin Tehran sunana Kadura Diga gadan Fulani wadda shugaban kungiyar dalakai Remuka Zoreshin jihar Bauchi. Ina son ku bani dama in yi amfani da wannan dama domin isar da sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau Ilyasu M Ilyasu Gulawa Sayyidi Barhama akwai Iso Madatai da Magaram akwai Dogo Jabi akwai Aminu Mai Albasa su Dogo Jabi akwai alhaji jalo shiri akwai wari malam bare bare abdurashid abubakar akwai bamaina hannami marmarto akwai ibrahim salis dan kaduna ibrahim iroma dakiyawa akwai ibrahim sd kusfa zaria da dukkan mai sauraro wannan gida rediyo mai tarin albalanka mai gaishe su a daidai wannan lokaci kadora diga dan fulani da shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar bauchi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan rediyo boh hausa tehran ina fatan kowa da kowa na lafiya zan yi amfani da wannan dama ne mika gaisuwa ta ga abokai kamar haka yan da abokan ziki na farko dai ina gaida isufun dila faki da musa hadirin asuba da kadura digara dan fulanin warji da fatan suna lafiya sai iliyasu m iliyasu sai kuma tahir m tahir sai kuma shi kansa barka hassan mai gabatar da wannan shirye shirye to ina muku fatan alkhairi a ban jummai ne shugaban kungiyar asusu reshen lau wanda aka fi sani da adamsi tartar assalamu alaikum biyoyi hausa mai albarka mai magana abba ma'a mai dumbaram daga diva a jambude nijar karamar hukumar gudumariya yau zan gaida masu sauraron ku ne na wannan cikin gidan wanda na sani da wanda ban san su ba ina gaida mamman baniya a washe ina gaida iliya mai kanti mai shayi ina gaida hassan talbaji sutukum ina gaida malam salihu dumbaram ina gaida abdulkadir dumbaram ina gaida malam bulama dumbaram ina gaida malam kaya mai dumbarin ina gaida malam yusuf mazaunin gashiwa dumbarin ina gaida admin din namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba ma'ami dumbarin daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraron ku ne yau da kullun shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a tarayyar nigeria radio musulunci iran ne muku fatan alkhairi ina so ku bani dama domin isa da gaishe-gaishe na 'yan uwa da amana arziki ta farko dai ma'aikatan wannan gidan rediyo na tehran jamhuriyar musulunci iran ina muku fatan alheri ina gada yusufu madatte da magaran akwai babaye lefe da magaran babaye gambo tumniya da magaran zane da alife tifuwa wanda yake da magaran ba zan manta ba da zane da alife tifuwa ba zan manta da zaberi mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da magaran ba zan manta da alhaji dan gambo wanda yake gumal ba zan manta da da ajirin asuba ka haima sabko ina muku fatan alkhairi radio fatan alkhairi da fatan za ku tayi lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na radio ph murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madaddai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madaddai da magaram to yau ina so ku bani dama ɗan gaishe gaishe kamar su ilyas yakub jiga'u ta dau jihar bauchi da su aminu mai albasa su aliya ya jafar inguru su ibrahim lara gabta su ado salati goma annabi rijau shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura musa hadarin asuba kashe mai sauko da magaram babaye gambo da magaram baba ya lafe shugaba na masoya asali ina gaida isu baban gaje mai tare da rinjin ina gaida baba gana alhaji nuciya wucikal ina gaida isu haruna kariya nijar isu fu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo nan gida in gaida alarama mai dabino wanda yake nan garin maɗattai ina gaida haske baba ya haske daga ƙarshe ina gaida yan garin maɗattai baki ɗaya na gode biyu su tashi lahiya mai magana isu ne maɗabtai da magarmu jamhuriyar Nijar na gode. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Kisoshin rayuwa. Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama Barka barkamu da waraka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. zaune shatima yake ɗakin su goga saboda shi ma yanzu a nan yake kwana gyaran ɗakin goga ya sa ya mashi don sun je cikin tasha jakar guga ya ɗauko zai saka mashi wasu kayan shi da ya linke ganin kayan cikin jakar duk sun hargitse ya sa shi tibe ya ciro su gaba ɗaya don ya linke wata bakar leda ya gani a can kasar jakar ɗauko ta ya buɗe ka da ɓarawo ya ɗauka wani abin ne wani littafi ya gani yana buɗewa wasu hotuna guda uku suka faɗo ɗauka ya ya tsura ma mutanen jikin ido murmushi shatima ya ce la ashe goga san naziru waɗannan kuma mamar shi ce da baban shi gashi nan kuma shi kadai to wannan mutumin kowaye ƙara buɗe littafin ya yi bai ga komai ba sai rubutu a ciki da wasu takardu jin motsi ya sa shatima ya saurin ajiyewa ya fara saka kayan a ciki goga da ya shigo ɗakin cak ya tsaya yana kallon shatima saurin matsowa ya yana faɗin kai auta wa ya ce ka buɗe mana jaka jikin shatimu ne ya fara rawa ya ce dama kayanka ne nake gyarawa dukawa goga ya ya ɗauki ledar da take kusa da Shatima, ya ce uban wa ya ce ka ciro wannan ledar ko ni da nake ajiye da ita ban san me a ciki ba oga ne ya bani ajiyar ta shine kai kuma ka ɗauko Shatima ya ce ni ma ban buɗe ba faɗowa ta yi ban ma san ta faɗo ba fiye jakar shi yayi yana faɗin 'Ta shi fita kuma idan na gano ka buɗe mani wannan ledar wallahi sai ranka ya ɓaci ilu da ya shigo ya ce yau kuma me haɗa ka da autan naka goga ya ce fita na ce a guje shatima ya fita Ili ya ce wai ya haka nake gani goga ya ce dan iskanci na sa shi gyara daki amma ya zo ya zazzaga mani da jaka kalli wannan ledar da oga ya bani ita kwanaki bayan da muka yi aiki a ɗan na kola na ganta a kusa da shi Tun da oga ya same ta a cikin jakar matar da ya bude ya ga ba kuɗi ba ne ya ɗaure ta nan ya bani ya ce kada na wurgar da ita ka san oga baya son aiki da barin sahu tunda kaga ya bani ita kila zai amfani da ita na ji kamar takardu ne a ciki kila ma na fili ne ko na gida yanda ya bani ita wallahi har yanzu ban san me a ciki ba tunda kuma na san ba kuɗi ba ne ya sa ban damu na buɗe ba shine fa na saka ta cikin ƙasan jakata tun daga ranar ban ƙara ɗauko ta ba ni na ma manta da ita amma da yake auta ƙaramin barawo ne kaga har ya gano ta shegewa ma ya sani ko ya ɗauka kuɗi ne a ciki kila tafiya zai yi da ita allah ya sa na shigo dariya ilu ya ce haba dai ya za a yi maka sata kamar yadda ya faɗa shi ma bai san ta faɗo ba Ka ga zazzago kayan yayi ba lallai ne ya ga faɗowarta tunda ka ce a gefen shi ka ganta Ka ga yanzu za ka saka mashi zargin wani abu ni fa na yarda da shi domin akwai shi da sa'a kuma yana son ka goga ya ce ai tsoro na jini. ka san harkar nan tamu babu yarda a cikinta kenan zan yi magana da shi amma gara da na mashi haka kaga nan gaba ba zai ƙara taɓa mana kaya ba ka san wani lokacin zan iya aje wani abun kuma kaga shi yaro ne ilu ya ce wannan haka yake wai har yanzu oga bai kira ka ba goga ya ce ka san halin oga ya yarda da ni idan ka ga bai kira ni ba ba a samu wani aiki ba ne in dai sata ce ya san akwai ni da sa'a shi yasa yake so na don duk abin da ya ce na sato mashi sai na ɗauko shi Ga shi ya ga yadda na firgita da wannan aikin da muka je ka san tun da muka fara wannan sana'ar ba mu taɓa kisa ba kuma shi ma bai taɓa aikin kisa da ni ba ranar da aka yi bikinku ya kira ni na je ni kaɗai muka fita wani waje da dare wallahi baka ji yadda na ji ba wasu bayan allah mutanen nijar sun fito cikin dare za su je katsina jirgin su zai tashi zuwa makka oga ya sa ne na je na kwanta a saman titi mutanen suna zuwa suka tsaya taimako kawai yaran oga suka fito babu tausai haka oga ya kashe su yadda jiki na ya ringa rawa a ranar kuwa haka ya sa muka saka su mota ya je muka je muka rufe su ashe cikin motar akwai karamin ɗansu yana bacci shine uga ya ce a taho da shi zai maida shi yaron shi da yake babu rabon yaron ya taso cikin barayi sai allah ya kubutar da shi bayan mun rufe su muka tafi ashe yaron ya bar motar shine da aka duba cikin kayansu oga ya bani wannan ledar ya ce na aje mashi shine wani ya ce mani wallahi kada na bari ta ɓace oga haka yake sabon zuwa kila yana son ya gwada ni ne shine fa na zo na mata wannan ajiyar duk inda zan je tana cikin jakata ka ga koko babu wanda ya san da ita ka san halin sana'ar mu wani zai ya ɗauke ta duk da na yarda da ku kai ne wanda na fara faɗa mawa ba na son ka faɗa ma kowa na san oga zai karɓi kayan shi wannan dalilin ne fa ya sa da na dawo gida na yi jinyar sati wallahi ko rufe ido na yi waɗannan mutanen nake gani da na faɗa ma oga shi ne ya aiko wani yaron shi da wani magani a cikin roba ya ce a bani na sha tun daga lokacin na ji tsoron ya fitar mani daga zuciya ilu ya ce lalle goga ka iya rike sirri haka fa kawai ka ba mu kuɗin da ka samo ka ce mana sata kuka yi ashe kuɗin kisa ne amma ka san tun da muke ba mu taɓa kisa ba goga ya ce ni ina ruwana tun da ba ni ne na kashe ba ilu ya ce wallahi idan kana bin oga wata ran zai sa ka ka fara kisa ne kuma wannan maganin da ya baka kila na cire tsoro ne kaga wata rana za ka iya kashe mutum da hannunka kada ka manta mu fa almajirai ne bai kamata a ce muna kisa ba goga kai ma fa babba ne mu kaɗai mun isa mu zama yaranka me zai sa ka sai ka tsaya mu makarkashin wani mara imani yana juya ka kawai ka canza layi ka daina zuwa wajensa mu ma daga yau mu ringa cin gashin kanmu shafa kai goga ya ce kai ma fa ka kawo shawara maganar ka gaskiya ce wata rana zan iya kashe wani gara na tsaya a sata ta amma ka san Allah wannan yarinyar sai na yi mata rashin mutunci da har abada bakinta zai mutu ba za ta ƙara zagin wani ba zan yi magana da gali shi kanshi alhaji zai san almajirai ma 'ya'ya ne tun ranar da shatima ya ce ya zage su nake jin haushin shi na tsani na ji wani yana zagin almajiri ita kuma wannan matar ita ma za ta gane kuranta mu je kasuwa na sayi wani layin sai na kwashe lambobi na na karya layin a cikinsu babu wanda ya san inda nake mutum ɗaya ne ya san garinmu shi ma ko ya je ba zai iya gane inda nake ba saboda ba a gidanmu muka haɗu da shi ba ila ya ce kenan mu tafi to ya za ka yi da wannan ledar goga ya ce ka bar ta inda ka ganta zan aje ta saboda ɓacin rana idan ya ganni in bashi abinsa don babu abin da wata takardar gida ko fili za ta yi mani hakan nan mu je garin neman gira mu rasa ido shi kan shi na san ba yanzu zai amfani da su ba sai nan gaba komai ya wuce sannan to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya lafiya sai da kula. Masu mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin dai a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalar magunguna na jabo daya daga cikin matsalolin da ke addabar kasashe masu tasowa musamman a Afirka. da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka na shirya kuma zan gabatar likitoci ba ba dan da yabo kurin waka dai dan su ce ai sake wasu to madalla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalar magunguna na jabo musamman na nasara daya daga cikin matsalolin da ke addabar kasashe masu tasowa irin su Najeriya kasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka kuma idan ana tuni a shirin mu wanda ya gabata muna tare da Dr. Sabu Ahmed kwararren likita kana mai koyar da aikin likita a Jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya bayan kuma ya yi mana shimfiɗa akan abin da ake nufi da magunguna na jabu da kuma illansu ga lafiyar ɗan adam yau zai ɗora mana ne kan tambayar cewa ko waɗanne magunguna ne wannan matsala ta fi shafa musamman a Afirka. Eh, maganin jabu yawanci masu yin maganin jabu suna yi ne fa samu riba. saboda haka maganin da suka san da farin jini sosai kuma ana san shi sosai a su suka fi kokara kokarin tagwaita shi ko kuma a misali kaga kamar ampiclox da yake mutane da da aka ɗauki amfisin from the slim shi ne kira sai ampiclox an dauke shi kusan kamar jarkan ruwa mai magani da jiɗe babu ko ciwon kai mutum yake da cikin misara da ampiclox wanda kuma kaga kuskure ne banana a ah, maganin kashe ake cuta ne ah, ba maganin ciwon kai da gajiya ba ne amma mutane wai ko gajiya ne ba haɗa mada da ah, a kemis kenan ba wani likita ba a kemis ne na ba to ya sa ba ampiclox ya fari jini kuma na sayuwa ko da wani mutum ya ji gani mutum ya sha ampiclox ko ma ba su ta ka'ida ba tunda ba likita ne ya mutum ba ya sa ampiclox daga ba kusan duk wani ampiclox da kansa ya a kasuwa jabu ne hamza ya suka ba ya bi can ne ya fi kyau ga shiga shiga shi amma da dama saboda yanayin kasuwan da kuma rashin karfin hukumar sa ido wato nan da kenan suna da kokarin su amma bai cimma ko ina ba Eh, ya kawo haifar eh, eh, waɗannan magungunan da ake da farin jini kuma ana amfani da su sosai sa kasuwa mutane ana yin najibin sosai wani lokaci mutum zai sha saboda ciwon kansa saboda ya yadda cewa magani zai mara wata yin ah, ya sha shi sauki ko da ba hurumin maganin ba kenan so wannan magunan sa da wuri da ciki magunan suka fi kasuwa sosai su aka fi samu ba najibin sosai sosai a cikin su magungunan da kuma komin tallafi a biyar mutu daga hanyar da ta fi dacewa misali na gwamnati zai za ga da wuya a samu na jibuwa so abin da ya rashin sa ido ne ga 'yan kasuwa da suke zuwa kasashe kamar su china wani lokaci kamar india amma ba ma kamar china ka ga um, saboda walwala na kasuwanci sa abin su abin da ya dace da su cicciko shi su ba da cin hanci shigo da shi kasashen mu na afirka ta yada su a ah, wannan abu ba kyau a yanzu kamar misali ma ake cewa jihar yalo ni na tafi da ita na taɓa gani a kasuwan kauye shekaru bijir da suka wuce ana auna shi mudu mudu kaga ba za a cimma nan na gaskiya ne da arahar da aka samu ah, da kuma yawan da ake watsa shi yana nuna da cewa wannan gaskiya da zai a samu magani kamar haka a riga ana shi mudu mudu a kasuwan kauye ana sayar mutane su sadaka a ah, wannan tabbatacce wannan magungunan nau'o'in su na jihuni To Dokta ko akwai wasu alamomi da za su iya nuna wa mutum cewa wannan maganin na jabu ne ko kuma ya zai iya kaucewa sayan magani na jabu? eh um, wasu suna cewa in ka duba batch number da kuma kuma eh, da ranar da maganin ya expire da kuma lambar da ya amincewa da maganin cewa in ka duba haka zai iya nuna ba ko jabu ne kuma daban yanzu masu jabu maganin sun goge sun kware za su sa lambar na ɗin za su samar batch number za su sa ranar expire da ya dace ko da maganin da mai kyau ne amma yanzu lokacin amfani shi ya wuce ya yi expire za su iya canza namban da ranar namban ranar da aka rubuta expiration date so waɗannan sai ga su ne bai wahala shi gane jamin magani amma akwai ingancin maganin a ido shi ma wani ne na matakin farko ah, in ka ga faɗaɗo kafin magani shi ya bar mashi ba hannu alamu ne da cewa ba a yi shi da inganci ba don zan sami kamfanin ingantacce suna da sa ido a kan ingancin maganin sa ido ma akwai abin da suke shi binding eh, ability disintegration time da makamantansu abubuwa ne na kalman masu sarrafa magani pharmacist kenan ba shi magani ya haɗa kansa ya yakan kuma narki da wuri in ka ga akwai matsala tun kafin ka sha magani yana wargaje ma a hannu mutu ba mai kyau ɗaya kenan akwai maganin da aka san su suna da na musamman misali metronidazole brazil kenan in ka sha ka ji salam misali ka sha baki ka ji akwai kyakkyawan yiwuwan cewa wannan maganin jibi ne amma ƙwararru su suka fi tantancewa yantaccen tantancewa a kan ko jibi ne ko babu za a sa shi a injin a narka shi a sasha a injin a gwada yawan maganin da aka sani ta hanyar su dace da aka yi da ko ina duniya Shi ne tabbataccen hanya na cewa wannan jibi ne ko ba zai bane amma ka sani da ake cewa da ganin biri ya kama da mutum magani ya fara wani jama'a hannu sai ma ka san cewa babu inganci tare da shi ko ba maki na jibi wannan na malam To ganin cewa wannan matsala ce da ta jima tana cewa harkar kiwon lafiya to a ƙwarya ko waɗanne hanyoyi ne ya kamata a bi don dakile ta wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa eh, gaskiyar shi ne um, yawanci za ga yi wani abubuwa su faruwa a lunguna inda hukumomi ba su kai sa ido ba akwai buƙatar hukumomi sa ingantattun kare da za su je su dinga ruba wannan abubuwa su sa ido a ƙauyuka da kuma yankunan cunkoso a birane da hukumomi da suka yi kai da wurin ba ko kuma wuraren ba wannan zai taimaka sosai wajen daƙile irin waɗannan safarar kwayayyakin da suke na jabu in haka haka abin zai sauki sosai sannan kuma wara mutane kai mutuka mutane zai mutum zai je a bashi magani ce a ba wannan ba magani nake so bane a to wannan ma zai rage dan duk wanda ya je saro ya zo zai sayar a shagon maganin shi idan kowa yana kin maganin lalle lalle gobe zai a in su wanda suke sayarwa a shafa maganin nan nake ba su suke sarrafawa ba yawa kuma mutane a daina cewa kullum sai an samu magani yara har za a saya ita ba araha ba ta ado maganin da yake kyau yana da farashi shi na musamman wanda suka yi maganin sun kashe kuɗi su ne sun yi amfani da sinadaran da ya dace suka yi wannan maguna kanta ta wannan ya fara shi ma zai aiki wannan kintace mutum ne amma araha ba ta ado maganin kirki dole sai ka cire kuɗin ka ka saya ya ma aiki saraka wa da kan jama'a su guje wa magunan da ko a ido ka san cewa akwai walakin wagoro a miya zai taimaka wajen hana yaɗuwar waɗannan magunguna marasa kyau na jiki. To masu saurare da wani ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai inda kuma za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya daga nan birnin Tehran. mu mai sama Allah ya taimake su Kai co a gaida likita bokan turai a madaniya sosai. ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha mu a yau Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke leƙo muku wasu daga cikin lamura masu mahimmanci da suke faruwa ko kuma suka faru a bangarori daban-daban na duniya. da kuma yin sharhi da ƙarin haske kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. kasashe da kungiyoyi daban-daban na duniyar musulmi suna ci gaba da kiraye-kirayen da a kauracewa kayayyakin da kasar faransa take samarwa hakan kuwa biyo bayan kalaman batanci da wasu mujallu suke yi ga addinin musulunci da kuma manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa a kasar ta faransa bugu da ƙari kan goyon bayan hakan da shugaban kasar emmanuel macron yake ci gaba da yi da kuma kalaman da yake yi na da ke kara tunzura mutanen kasar wajen ci gaba da kiyayya da suke nunawa addinin musulunci to wannan dai shine batun da shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin wanda ni Muhammadu awal bauchi zan gabatar muku da shi zai kasance. masu saurare mu da sake saduwa. Daga dukan alamu kiraye-kirayen da wasu kasashe da kungiyoyi daban-daban na duniyar musulmi suke ci gaba da yi na ƙauracewa kayayyakin da kasar Faransa take samarwa biyo bayan kalaman batanci da wasu mujallu suke yi ga addinin musulunci da kuma manzon Allah. Ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa. bugu da gari kan goyon bayan hakan da shugaban kasar imanin makarun yake ci gaba da yi da kuma kalaman da yake yi. da ke kara tunzura mutanen ƙasa wajen ci gaba da ƙiyar da suke nuna addinin musulunci ya fara amfani da kuma cimma manufar da ake son cimmawa babban ko kuma ɗaya daga cikin abin da ke tabbatar da hakan na cewa wato waɗannan kiraye-kiraye sun fara amfani shine yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar faransa ta fitar da wata sanarwa inda take kiran ƙasashen musulmi ɗin da kada su kyamace ta da kuma kauracewa kayayyakin da ƙasar faransa take samarwa wato dai kada su yarda da waɗannan kiraye-kiraye da ake yi a cikin wannan sanarwa dai da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta faransa ta fitar ta bayyana cewa cikin yan kwanakin nan wasu kiraye-kiraye sun fara yawo a wasu daga cikin kasashen gabas tsakiya da suke kira zuwa ga kauracewa kayayyakin da ake samarwa a ƙasar faransa musamman ma dai kayayyakin amfanin gona da kuma na abinci bugu da ƙari kan kiraye-kirayen da a gudanar da zanga-zangogin ƙin jinin ƙasar faransan da yin allah wadai da ita don haka wato ita ma'aikatar harkokin wajen ta kara cewa wato bai kamata su waɗannan ƙasashe su amsa waɗannan kiraye-kiraye da ake yi ba wanda suka bayyana cewa kiraye-kiraye ne na masu tsaurin ra'ayi addini suke yi to dukkanin waɗannan maganganu na ma'aikatar harkokin wajen ƙasar faransa dai sun biyo bayan kiraye-kirayen da ake ci gaba da yi ne musamman a kafafen watsa labarai na sada zumunci na zamani da suke kiran da cewa kayayyakin kasar faransan a matsayin mai da martani ga farfagandar da shugaban kasar faransan emmanuel macron ya kaddamar cikin 'yan kwanakin nan kan musulmin kasar faransan yana mai fakewa da abin da wani matashin musulmi ya yi na filla kan wani malamin makaranta a kasar sakamakon ci gaba da yada zanen batanci da wata mujallar kasar faransan ta yi ga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi da kuma nuna wa ɗalibansa da yake karantarwa wannan zane na batanci din lamarin da ya janyo kace na ce sosai a tsakanin dalibai da kuma iyayen da suke kula da wannan makaranta to shugaba makarantun da ya goyi bayan ci gaba da buga irin waɗannan zane-zane da kuma rubuce-rubuce na batanci da ake yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da kuma addinin musulunci a matsayin yancin faɗin albarkacin baki da ake da shi a ƙasar yana mai kiran da a kafa wata sabuwar doka ko kuma karfafa wacce ake da ita wata za ta ci gaba da takura wa rayuwar musulmin kasar ta faransa kafin haka ma dai shugaban na faransa ya bayyana cewa addinin musulunci yana cikin wani tsaka mai wuya a duk faɗin duniya lamarin da suka sanya ya ci gaba da fuskantar suka da kuma tofin alatsi ne daga shugabanni da kuma jagoran al'umma a duniyar musulmi da da sauransu cikin 'yan kwanakin da suka gabata din waɗannan kalamai na nuna goyon baya ga cin zarafin annabi sallallahu alaihi wa wasallam da shugaba makaron din yake ci gaba da yi wanda kuma ake ganin hakan a matsayin wani kwadaitarwa da yake yi ne da ci gaba da nuna kyama da kuma gaba da addinin musulunci da ke faruwa a kasashen turai ya fuskanci mai da martani ainun daga wajen wasu shugabannin kasashen musulmin da kuma kungiyoyi na musulunci daban-daban daga cikin shugabannin da suka fito fili suka yi allah wadai da wannan danyen aikin hada shugaban kasar turkiya ta ibrahim erdogan wanda ya ce lallai shugaban makaron din yana bukatar a je a duba lafiyar kwakwalwarsa lamarin da ya janyo wato rikici na diflomasiya a tsakanin ƙasashen biyu har ma faransan ta janye jakadanta daga ƙasar turkiya din. kamar yadda shi ma a nasa ɓangaren firaministan ƙasar pakistan imran khan cikin wasu jerin sakonni da ya fitar da shafinsa na twitter ya yi kakkausar suka ga wannan ɗanyen aiki na makaron din. inda ya ce wannan lokaci ne da ya kamata shugaba macron ya kashe wutar da ta kunno kai da kuma rufe kofa ga masu tsaurin ra'ayi maimakon yin abubuwan da za su sake buɗe kofar tsaurin ra'ayi na addini firaminista imran khan ya ci gaba da cewa amma dai abin bakin cikin shine cewa macron ya zaɓi farkin kwaɗaitar da kyamar musulunci ta hanyar sukar musuluncin maimakon sukar waɗanda suka aikata ayyukan ta'addanci shin musulmi ne su ko kuma masu fifita fararen fata ne akan sauran launuka ko kuma ma dai 'yan nazi to har ila kuma daga cikin kungiyoyin da suka yi allah wadai da wannan danyen aiki na gwamnatin faransa da kuma shi shugaban Macron din hada kungiyar hezbollah ta kasar labanan kungiyar ta bayyana haka ne cikin wata sanarwa da ta fitar da ta ce kungiyar tana nuna tsananin damuwarta dangane da abubuwan batanci da ake bugawa kan musulunci da kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bugu da kari kan irin adawar da ake nuna wa addinin musulunci a kasar faransan sanarwar ta kara da cewa abubuwan da ake bugawa a kasar faransa suna sosa zukatan sama da musulmin biliyan biyu na duniya shi kuwa har da al'ummar musulmi da laraba wanda suke zaune a turai da kuma kasar faransa na tsawon shekaru aru-aru hezbollah ta ci gaba da cewa dukkanin ikirarin karya na 'yancin faɗin albarkacin baki ba za su iya halatta cin zarafin annabi muhammadu da kuma yin batanci ga saukakkun addinai ba da haka kungiyar ta kira gwamnatin faransa da ta dau matakan hana buga irin waɗannan abubuwa to ko shakka babu waɗannan kiraye-kiraye na ƙauracewa kayayyakin faransan wani lamari ne da zai iya cutar da ƙasar faransa sosai musamman tattalin arzikinta wanda hakan ne ma watakila yana daga cikin dalilan da ya sanya ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta yi ta fara kiraye-kiraye da kar a yi hakanin bisa la'akari da abin da ta sani na cewa kaurar cewa kayayyakin faransa din musamman a kasashen musulmi wani lamari ne da zai iya cutar da tattalin arzikin kasan to hakan ne ma ya sanya da dama suke ganin babu wata kasa wacce cikin take cikin hankalinta sannan kuma jami'an da su ma suke cikin hankalin da za ta kirkiro abin da zai sanya wasu miliyoyin al'ummomi su kauracewa cewa kayayyakin da take samarwa musamman a cikin irin wannan yanayi na tabarbarewar tattalin arziki da ake fuskanta a duniya sakamakon bullar annoban nan ta corona to ba tare da tana da wata manufa da take son cimmawa mai matukar muhimmanci a gare ta ba hakan ne ma ya sanya wasu tambayar cewa washin me yasa ne shugaba makaron ya tsaya kyam cikin yan kwanakin nan kan matsayarsa ta sukar musulmi da kuma musulunci to masana harkokin yau da kullum dai suna ganin cewa watakila hakan na da alaka da kokarin da shugaban yake yi na kawar da hankulan al'ummar kasar faransa daga mummunan yanayin da suke ciki na tattalin arziki wanda kuma suke ganin hakan sai ya faru ne sakamakon siyasar shi kansa macron din wanda tun da jimawa suke kiran da ya sauka daga karagar mulki sakamakon gazawar da ya nuna wurin cika alkawuran da yawa al'umma da kuma ƙara sanya su cikin yanayi na tsanani da kuma wato yanayi mummuna na tattalin arziki a bangare guda kuma wasu suna gani baya ga wannan batu na kawar da hankalin al'umma din daga yanayi da ake cikin tattalin arziki wanda yake ci gaba da janyo zanga-zangogi a bangarori daban-daban na kasar faransa har da layu kuma shugaban makarantar yana son amfani da wannan dama da irin abubuwan da yake faɗi dangane da addinin musulunci da kuma musulmi din wurin neman kuri'u masu tsaurin ra'ayi na kasar faransa a daidai lokacin da yake ake fuskantar shirin zaɓe a wani lokaci a nan gaba yana neman ra'ayi da kuma tsaurin wato kuri'un masu ra'ayin tsaurin ra'ayi na a kasar faransa waɗanda a baya suka goya masa baya to amma a halin yanzu dai ya rasa wani adadi mai yawa na irin waɗannan mutane sakamakon siyasar da yake gudanarwa a ƙasar wacce take ci gaba da sanya al'umma din cikin mummunan yanayi don haka wasu suke ganin cewa yana yin wannan abubuwa da irin waɗannan kalamai da yake ci gaba da faɗi ne don neman janyo hankalin su waɗannan mutane don su dawo su ci gaba da bashi kuri'a musamman don ya samu sake tsayawa a takarar shugabancin ƙasar da kuma wa'adi na biyu na shugabanci wanda yake son ya cimma. da kuma dai menene wani lamari ne mai hatsarin gaske ga shi ta kanta kasar faransa din wato ci gaba da irin waɗannan kalamai na batanci ga manzon allah tsira da amincin allah sabata a gare shi da alayansa wanda ko shaka babu haka din zai iya ba da dama ga wasu daga cikin musulmi wanda ake ganin masu tsauran ra'ayi ne wa kokari wurin ganin sun cimma wasu bukatunsu a nan kasar ta faransa ciki kuwa babban ishara ko shine abin da ya faru na filla kan shi wannan malami da shi wannan matashe a kwanakin baya. To masu saurare saboda karancin lokaci ana zamu yi bankwana da ku sai kuma da idan Allah a wani jiko din inda za ku ji mu dauki da wani batun na daban. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. to da wannan zamu kai kare sai dan Allah mai kowa da komai kama gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu da dan kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya